Hassane dinki ne, ramace na zama ɗan da ba mai sara, ban aure ki ba, ramace ba za na kyalo kowa ya so ki ba. Isa Ayagi kenan ke yin sana'ar da ya fi wayo. Ayagi dai ya ce ya koma makaranta ne don ya inganta sana'arsa. Gaskiya waƙoƙina na na Hausa nake ina waƙan soyayya, siyasa da waye da sauransu daidai waƙa da in na Hausa ne ina yin shi. akwai dai waƙoƙi da yawa da aka sanar da su so amma akwai waƙa ta Aisha yauwa wanda ake cewa da sunan Allah wanda ya kage fure ya yi fari Aisha wanda ya yi gari ya yi gari da garin gogori Aisha shi ya jariri mai alkari baya gori Aisha a ƙarshen To baya ga ita ita ce bakan da ka? Mm, gaskiya ba ita kaɗai ba ce ba akwai waƙoƙi da yawa. akwai wani waka da na yi sunan taramatu yauwa ita ma ina zaton inda karinta yake waye jigonka a cikin mawaka kamar role model yi role model mm-hmm. gaskiya ni mawakin da ne irin mawakan da din ana ce masa audu wazirin dinduna eh <laughs> shine mu gani na mm, ya danganta saboda muryar shi da kuma yanayin salon waka sai na burge ni mm. shine wannan dalilin isa gaskiya na na dauke shi a matsayin abin da nake kalla a matafiyata ta waka. To kamar shekaru nawa da ka fara waka? Eh at least yanzu zan kai shekara kamar takwas haka mm. da fara waka na. Da ka fara. Mm. To um, a ina kake samun basirar haɗa waƙoƙin na sai abu ya faru ne kake haɗa? <laughs> Eh to kin san shi mawaƙi kamar malami ne. Mm. Yana duba yaya menene ike faruwa na ɓangaren rayuwa da kuma al'adu da sauransu. da ilimi to sai ya waka akan wata matsala ko kuma wani haske da ake so a ƙara al'umma sai ya waka a kansa ina ganin wannan shine babban dalili na na yin harkan waka ita kuma basira da kika tambaye ni kinga ga wannan abu ne na Allah kawai dai ya zo ma ne wanda baka san yaushe ma ka samu wannan abun ba daman can tun da ka tashi kana da sha'awar yin waka ko kawai daga sama ka tsanta gaskiya ina da sha'awa hmm. kuma Allah ya ƙara taimaka min na samu damar ma har na shiga din na iya an sha dai gwagwarmaya har na aka zo yanzu ana yi alhamdulillah wannan sana'a ta ka wani irin sako kake isarwa ina isar da sakonni da dama kamar yadda na gaya muke ɗazu cewa kamar ɓangaren harkar aure auratayya siyasa da irin yanayin al'amuran ilimi to wannan abubuwan su ne nake kalla su ne kamar jigo na wani harkar waƙoƙi na ta nan zan isar da sako da kuma waƙa soyayya domin kwantar da hankalin masoya kana ganin kana isar da sakonnin naka eto eh wannan mai saurare shi zai ba da shaida yauwa amma ina ganin alhamdulillah ana yin kokari na'am kuma kana sana'ar waka na'am me yasa ka haɗa bin eh gaskiya duba da an ce wai daga na gaba aka ga zurfin ruwa so na duba bangaren harkar mu ta wakar musamman wakar hausa za ki ga in an zo ana hira da mawaki ko ana binciken qualification ɗinsa sai ki ga daga secondary wani ma baya gama wani primary ce wani ma kawai allo ɗin nan yayi shikenan to amma harka kullum ana son a dinga samun ci gaba kuma ba wani abu da ya fi kawo ci gaba in ba harka ilimi ba to wannan dalilin ya sa ni gaskiya na ga cewa gwara na tsaya ne karatu sosai koyaya abin da na samu in ya so na fi yin abin na da hujja kuma an kwankwasa ne za a ji da nauyi wani course kake karanta a makaranta mm, ina karantar bangaren tarihi ne mm-hmm. da kuma bangaren zamantakewa to history social studies a makarantar aminu kano wanda nake program na NCE. Kamar kullum muna nan da mu na wannan mako. Dandalin BOA dandali na matasa na shigo nima don na ba da tawa gudunmawa. na tahogun al'umma don in gaida su. A fanninmu na tsegumi kuwa, a jiya ne barayi suka shiga gidan fitaccen dan wasan barkwancin nan basket mouth tare da yi masa sata da misalin karfe biyun dare har zuwa karfe hudun asuba a gidansa da ke lekki a jihar lagos abokin dan wasan barkwancin bovi ya ce basket mouth da matarsa da 'ya'yansa guda biyu suna nan cikin koshin lafiya barayin da sun yashe tare da yi wa basket mouth satar dukiyoyi da dama kana suka tafi da na'urar cctv baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria